This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16 kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm muryar arewa da kuma niyya haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da harko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. jami'ai a burkina faso sun ce yau dinnan asabar an ceto 33 daga cikin mutanen da aka yi garkuwa da su a wani otal ɗin alatu da 'yan ƙasashen waje suka fai zama da ke babban birnin ƙasar wanda wasu mayakan da ake kyautata zata masu kaifin kishin islama ne suka kai hari jiya jama'a nan take dai ba a tantance adadin mutanen da 'yan bindigar suka yi garkuwa da su ba jami'an tsaron musamman sun afka ma otal ɗin a wani samaman da aka kai sa'o'i biyar bayan da 'yan bindigar suka kai ma hotel ɗin hari wanda ake kuma kira splendid hotel a birnin wagadugu an ga wuta na bararraka sashen otal ɗin bayan fara samaman jami'an gwamnati sun ce sojojin burkina faso da takwarorin aikinsu na faransa na ƙoƙarin ceto ko ƙwato otal ɗin nan take ba a san adadin mutanen da suka mutu ba yayin wannan harin to amma rahotannin farko na nuna cewa mutane ashirin sun halaka sannan wasu sha biyar kuma sun ji raunuka da safiyar yau asabar hukumomi sun ce an gano gawarwaki goma daura da wurin wato wani wurin shan shayi da waɗannan 'yan bindigar suka kai mahari shi ma kalmar nasara mai ɗorewa a yanzu ita ce manyan jami'an gwamnatin amurka ke jaddadawa yayin da suke magana kan matakan kawar da kungiyar ta'addanci ta isis dole ne za mu iya kuma za mu yi nasara mai dorewa kan kungiyar isis abinda sakataren tsaron amurka ash carter ya gaya ma sojoji kenan a fort campbell da ke jihar kentucky a farkon wannan satin kata ya yi amfani da kalmar nasara mai dorewa har sau tara yayin jawabinsa na ranar sannan kuma sau biyu washe gari a cibiyar sojojin amurka da ke tampa jihar florida inda ya furta abin da ya kira daukacin matakan nasara mai dorewa kan isis wannan ya kasance muhimmi ga gwamnatin obama da sauran masu ganin isis a matsayin wata barazana ga rayuwa to sai dai abin da ya shige duhu shine yadda za a aiwatar da nasara mai dorewar da kuma tsawon lokacin da za a dauka. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. An kashe wani da ake zargin dan ta'adda ne an kuma damƙe aƙalla biyu jiya jama'a a cewar 'yan sandan Indonesia waɗanda suka ce sun kai samame a wurare da dama bayan harin da aka kai birnin Jakarta ranar da ta gabata. Wasu daga cikin waɗanda aka auna a samaman da aka kai daura da babban birnin ƙasar da kuma yammacin java da sulawesi ta tsakiya na da alaka da isis wadda ta ɗau alhakin harin da aka kai ranar alhamis ba a san tsananin alakar da wato alakar da harin da aka kai jakarta ba idan ma akwai alakar ɗaya daga cikin maharan wanda ya mutu ranar alhamis an taɓa kama shi da laifin mallakar makamai ba bisa ƙa'ida ba yayin da shugaban amurka barack obama ya kai ziyara ƙasar a cewar speto janar na 'yan sandan ƙasar badorin haiti a jiya jama'a wasu ƙasashe ciki har da amurka sun rufe ofisoshin jakadancin su jiya jama'a hukumar jakarta ta sa dokacin 'yan sandan birnin yin ɗamarar kare birnin kwana guda bayan harin da kungiyar isis ta kai wannan ƙasa wacce ta fi kowace yawan musulmi a duniya sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai tafi biya na kasar australia yau dinnan asabar don ganawa da ministan harkokin wajen iran jabaz zarif da kuma babbar wakiliyar kungiyar tarayyar turai federica mogherini game da batun aiwatar da yarjejeniyar nukiliya da iran mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka mark tona ya ce ganawar na bisa ka'idar bai ɗaya ta aiwatar da yarjejeniyar a halin da ake ciki kuma hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa za ta tantance ko iran na mutunta alkawarinta na katse shirinta na nukiliya don share fagen ɗage mata takunkumin ƙasa da ƙasa ƙasar ta jamhuriyar musulunci da kuma manyan ƙasashen duniya sun rattaba hannu kan yarjejeniyar nukiliya a watan yulin bara karkashin yarjejeniyar iran za ta takaita ayyukan inganta sinadarin ta na uranium ta kuma yadda a bincike ta a madadin dage mata takunkumi fargabar tangaɗin da tattalin arzikin china ke yi da sake faduwar farashin mai da kuma rahoto mara daɗi kan adadin cinikin dillalai a amurka duk sun haɗu sun janyo rububin cafanar da hannayen jari a faɗin duniya farashin mai ya rikito zuwa dala 29 ganga guda kwararru sun ce adadin mai a kasuwannin duniya ya ɗara abin da ake bukata kuma gashi ƙasar iran na shirin sayar da ƙarin ɗanyen mai a new york hannun jarin S&P 500 ya faɗi da kusan kashi 2.2 cikin 100 na do ya ragu da kashi 2.4 cikin 100 sannan kuma nasdaq ya yi ƙasa da kashi 3.1 cikin 100 ftse na birnin london ya yi asarar kashi biyu cikin ɗari dax na ƙasar jamus da cac na faransa kowannensu ya rikito da wajen kashi 2.4 cikin ɗari tun da farko a jiya asabar ko kuma juma'a manyan kasuwannin hannayen jarin asiya sun bingire matuƙa kasuwar hannayen jarin shanghai ta durkushe da kashi 3.5 haka zalika kasuwar hannayen jarin tokyo da seoul da hong kong sun rikirkito fiye da kashi guda labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc masu saurare ga ibrahim alfa ahmed zai gabatar muku da shirin karamin sani. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kukumi. adalla yau me muke tafa da su ne cikin rahotannin namu. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda hudu. Rahotonmu na farko zai yi magana ne akan yaƙi da cutar kwalara. Rahoto na biyu zai yi magana ne akan mahimmancin zuwa awo ga mata masu juna biyu. A rahotonmu na uku zai magana a kan cutar zazzabin lasa wacce take ƙara yaduwa a jihohin Najeriya. Yayin da a rahotonmu na hudu zai yi magana ne a kan ƙoƙarin da ake yi domin kare mata da yara ƙanana na ƙasassu a jihar Bauchi wajen kamuwa da cutar sida sakamakon fyaɗe da ake yi masu. Baya ga waɗannan rahotanni muna nan ɗauke maku da taron wayar da kan al'umma da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe ta duniya wato USAID suka shirya wanda ya gudana kwanakin baya a unguwar Limi Kaduna game da yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria. A jihar Maraɗin Jamhuriyar Nijar, hukumomi na ci gaba da wayar da kan jama'a game da cutar kwalera da yadda take yaduwa a cikin al'umma. Wakilinmu Sha'ibu Mani daga Jamhuriyar Nijar na ɗauke da ƙarashin rahoton. Ofishin Ministan Kiwon Lafiya ne na haido da wani tsari na ba da labari da wayar da kan al'umma yadda ya dace a yi rigakai da kuma yaƙi da cutar kwalara mai kisa da gaugawa ta hanyar amfani da wata sabuwar allura mai suna shankol domin tabbatar da rigakai a kai malam usman yakubu a hukumar kare lafiya ta jiha drsp tun da sabo ne sai an gaya mutane da wasu ji labari su fahimta sannan su kawo goyon baya al'umma ta yarda yi wannan aiki to na ka gani me yake kawo ma kwalara me yake kawo kwalara ai kun san ko da mutum biyu aka kawo a gaban ka aka ce ga mai tsafta ga kazami kana ya bambanta su kwalara ita kazamta ce kawo ta kazamta ta abinci kazamta ta muhalli kazamta ta rashin wanke hannuwa kazamta ta rashin salanga kazamta ta muhalli abubuwa ga sanan har ta jiki ma shi ne ke kawo kwalara mm, tana da illoli da dama tana da illoli da saboda mun ka mun ba sakamako a wanga taro da muke musamman eh, a nan cikin birnin maradi a alif dubu biyu da goma sha hudu mutum arba'in da tara sun kamu mutum daya kwanta dama kun abun babu daɗi kuma tana kawo ci da baya saboda harkan ace kazamta ne ai ba a zancen eh, ci gaba kina akwai matakan rigakahi akwai matakan rigakahi saboda matakan rigakahi wannan hanyoyin guda hudu wanda kalara take shigo dan adam su ne matakan ake ɗauka a ɗauki a bada ruwa na sha mai kyau a bada abinci mai kyau kwatanta mutane da suke wanke hannuwa a kwatanta mutane gina salanga ya zama wajibi bare ma ga dan musulmi to shi wanga sabon magani na maganin kularwa yaushe zai fara aiki wanga sabon magani da muke yanzu bai ma shigo nijar ba ana neman fa'intan mutane ne su gane an amince da shi kungiyar kiwon lahiya oms shahararren masu ilimin rantsatsen wannan sun ce ingantacce ne muna mai aikir shi taron da na karawa ya tattara magajin nan gari da harkatoci daban-daban na ma'aikatu a cikin jiha domin tabbatar da ita wannan manufa malam habu abdu daidai mai kula da ilimin ƙananan makarantu ya ce za su kawo tasu gudunmawa a ainihin eh kasan da an ce kwalara kowa ya san abin da ke sata akwai rashin tsabta tunda ka san an ce yala su ne mayan gobe kenan akwai leson da yawa wanda suke yi kamar leson kin moral ko kuma leson da suke yi bisa wasu maladi hakan ga musanni suna iya bisa ga wannan leson kin su profitis ko ya mayar tsafta saboda yaro ya ya girma da wannan tsafta kenan kenan kaga in ya zo gida shina iya eh, shi koya wannan abu ya sake huska gidansu ya sake huska karcensu sai ya sake huska garin nasu gaba daya cikin makarantun ne ya kamata dai a zo da an zo cikin makaranta a iske tsabta suna iya su koya tsabta su kare kansu da wannan ciwon na kolera. Ko bayan ɗauka wannan horo Malam Usman Yakuba da mai jira ga mahalarta wannan horo. Kira zuwa ga al'umma shine mayar mayar duka na wanga komin guda uku suna tare mu. Za a bayani duk ga radio kowa ya ji in mutum ya ji ya kawo goyon baya in makwabcin shi bai ji ba ga makwabcin shi in a kasuwa ne ma makwabcin kasuwa ko in bai ji ba ka bashi bayani shine muke jira ga al'umma gaba malam usman yakuba kenan a hukumar kare lafiya ta jihar rsp sha'ibu mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar. A gaida Sha'ibu Mani a jihar jigawar Najeriya kuwa jami'an kiwon lafiya ne ke ci gaba da jaddada mahimmancin zuwa awo ga mata masu juna biyu. In ji wakiliyarmu Halimatu Abdullahi. Awon ciki ga mata masu juna biyu wani rukuni ne na rigakafi ga matan masu juna biyu domin tabbatar da lafiyarsu da ta jaririn da ke cikinsu. To ko akwai wani rigakafin da ake baiwa matan masu juna biyu banda awan cikin da suke halarta? Malama Bilkisu Usman Birnin Kudu ita ce mataimakiyar shugabar sashen kula da mata masu juna biyu tare da yi musu awon ciki na babban asibiti da ke birnin Dutse. Da akwai rigakafi ta allura allura da muke yi wannan rigakafin allura ita ce wacce ake ci mata titi wato antitetanus ana fara yin wannan allura da zaran mace ta fara jin motsi a cikinta a wannan lokacin ya kamata a ce an fare mata wannan allura ta rigakafi ana yin wannan allura ta rigakafi sau biyar daga kamar wata nawa kenan kamar wata hudu yana cika wata hudu in Allah ya yarda in dai lafiyayyen yaro ne a ciki zai fara yin motsi za mu tambaye ta in ta ce e ta fara jin motsi to a wannan lokacin za mu fara bata mata wannan allura ta farko kenan bayan sati hudu za ta sake dawa a sake bata allura ta biyu kenan tun an bata ta biyun nan ba za a kara bata ba a wannan cikin sai wata haihuwar kuma Allah ya kai mu sannan za ta zo sannan kuma sai a dora akan da a wancan cikin an miki allura biyu to kin yaye kuma ke kuma samun wani ciki to wannan cikin da ya zo na biyu kenan za mu ce to ta uku kenan za a yi mata ita ma wannan ta uku ba za a yi ba sai an tambaye ta ta fara jin motsi to sannan mu bata allura mu ce to ta uku kenan ita ma in ta sati sati hudu za mu maimaita mata kin ga haihuwa ta farko an mata biyu haihuwa ta biyu an mata biyu to ba za a ƙara yi ba sai a ce sai bayan ta kuma samun wani cikin to in ta sake dawowa za a ce to an mata hudu za a ɗora ta biyar kenan to wannan ta biyar din da za a yi mata to za mu ce to shi kenan an gama miki allurar rigakafi a wannan lokacin ta wannan da ake mata masu ciki kenan sai kuma in Allah ya kai bayan shekara goma in ta kuma samu wani kisa nan za a zo a mata amma in kafin shekara goma nan ta kuma da samu wani ta sake da za mu ce nawa aka yi miki ta ce mana biyar to za mu sa mata complete ta gama kenan a wannan yanayi amma za mu ci to idan kuma bayan shekara goma a'a ko kuma wani tsautsayi ne ya same ta ko faduwa ko kurjewa ko taka wani abu za a iya cewa to wannan za a mata saboda rigakafin wannan abu da ta taka ko wani ciwo ta samu ta yi shi yawa to duba da ganin cewa cutar zazzabin cizon sauro na taka muhimmiyar rawa wurin yin illa ga mace mai juna biyu da kuma dan da ke cikin cikinta mm. babu wani rigakafin na cutar zazzabin zazzabin cizon sauro da kuke yi ga mata masu juna biyu? ai aiko shi ne babban ma rigakafi da ake mace mai ciki saboda mahimmancinsa yana kare uwa yana kare ɗa. saboda haka shi ma wannan magani na zazzabin cizon sauro muna rabawa duk mata masu ciki da suka zo nan har wata yar doka ce da mu ma mukan ce mace ba za ta tafi da maganin nan ba sai ta sha a gaban mu saboda mahimmancinsa za mu samo ruwa mu ajiye a kusa da mu da kofi duk wacce muka danka mata za mu ce to sha a gaban mu yauwa domin tabbatar da lafiya da lafiyar jaririnta shi ma ba ma fara ba da shi sai da zarar mace ta ce ta fara jin motsi a cikinta na wannan yaro sannan za a fara ba ta shi shi ma muna ba da shi bayan sati hudu idan aka bata ba za a kara bata ba sai bayan wani sati hudun sannan za a maimaita mata domin a samu kariya ga shi da da kuma ita mahaifiyar yaro malama bilkisu usman birnin kudu kenan halimata abdullahi sashen hausa na muryar amurka daga jigawa a najeriya kimanin mutane goma sha shida ne suka kamu da zazzabin lasa a jihar neja wakilinmu mustapha nasiru batsari na ɗauke da cikakken rahoto Ma'aikatar lafiyar jihar Naija da ke tarayyar Najeriya ta tabbatar da mutuwar mutane goma sha shida a sakamakon kamuwa da wata cuta da ta yi kama da zazzabin lansa da ake samu daga beraye. Cutar dai ta ɓarke ne a wani ƙauye mai suna Fuka da ke yankin ƙaramar hukumar Sarkin Fawa mai iyaka da jihar Kaduna. Kwamishinan lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril ya ce kawowa yanzu suna gudanar da bincike domin gano kowace irin cuta ce. ta hanyar ɗibar jinin wani yaro guda ɗaya da ya rage da rai daga cikin waɗanda suka kamu daga cutar kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Ministry of Health namu um, an sanar da mu akan cewa akwai wata cuta da ya sa mutane wurin goma sha shida um, suka rasu a wani ƙauyen da ake ce ma fuka amma shi na yaron nan ramon da aka kai test ɗin shi so muna fatan zuwa gobe zuwa ɗin shi zai fito shi ma test ɗin na shi ma wannan ɗin shi an kai Abuja kuma an kai Lagos so bai gobe mu yi confirming tunda ne kaɗai yanzu nan da is alive da ya samu wannan similar symptom um, tunda shi um, jinin sa tunda sauran da suka rasu yanzu an riga an binne su so shi kaɗai ne yanzu da is alive da ya samu the same kind of complaints da wayannan da suka rasu don shi yanzu yaron baya ji sosai kawowa yanzu dai ma'aikatar lafiyar jihar Niger ta baza jami'anta domin fadakar da jama'a akan ɗaukar matakin kare kai in ji kwamishina dr mustapha jibril na wasu birayen nan wasu birayen ana ganin su suna da nono kuma berayen ana ganin su a cikin wurare cikin gida cikin jama'a sosai to suna tafiyar da wannan cutan a jikin su so suka yi fitsari suka kashi kuma mutum ya bar abinci haka a gida da sauran suka fitsari suka yi kashi akai mutum ya zo ya ci shine zai kama da wannan cutan muna ga mu jama'a su dinga wanke yawanta wanke hannunsu abincin ya bar shi a bude ma na tunanin da kamar bera zai taba kar a ci wannan ah, abincin so cutan kuma yana fara da ah, mutum zaga yana zazzabi ah, sannan kuma um, ciwon ciki sosai zawo um, amai na jini da kuma jini fita ta hancinsa a nan kuma lasa ne ma mafi yawanci ba dai kowa yake samu amma da yawan za ga sun zo suna sun zo sun ce za ga mutum baya ji za ga kuma mutum ya zama fil ya yi fari um, sosai to duk da aka gani mutum da irin wannan cutar ko aka ga mutum yana amin um, jini ya kamata a yi reporting din shi immediately kwamishinan lafiya na jihar niger dr mustapha jibril mustapha nasiru batsari murya amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari, ƙungiyar Darak mai ƙoƙarin kula da jin daɗin nakasassu mata a jihar Bauchi. ta miƙe tsaye wajen ƙoƙarin kare haƙƙoƙin mata nakasassu musamman domin kare su daga fyaɗe da ake yawan yi wa nakasassu matan al'amarin da ke haifar da yaɗuwar cututtuka musamman cutar sida tsakanin nakasassu mata Amina Abdullahi Girbu na ɗauke da cikakken rahoto daga Bauchi. Shugaban ƙungiyar Darak Reni Patrick Obodo ta bayyana cewa nakasassu mata suna cikin mawuyacin hali. Productive health of women and girls with disabilities nobody pays attention to them musamman ma ganin yadda ake musu fyaɗe da suke kamuwa da cutar kanjamau da tsangwama. Shugaban ƙungiyar Darak ta ƙasa kenan Irene Patrick Obodo, darakta a hukumar lura da nakasassu ta jiha Madam Cecilia Joshua ita ma ta mana ƙarin haske dangane da taron. su NGO na muna ce mun gode don ya dada kara mana yadda za mu tafi da nakasassu din nan because muna kokari mu tabbatar mata sun yi abin da za su taimaka ma kansu ta har kauyuka muna kokari mu kirarin su su yi sana'o'i su yi waɗansu abubuwan da zai taimaka disabled kada a bar su a baya so da haka kuma muna ba da shan masu wanda suna da waɗannan a gidajen su kada su koye su a cikin gida cewa su dinan ba ba za su iya yin komi ba za su iya su yi komi ma kansu su don haka muna kira su su fito za a koya musu abubuwa akwai makarantu wanda za a turo gwamnati tana taimakawa yawa za a kai su inda ya kamata don cin gaban rayuwarsu madan cecilia joshua kenan na zanta da ɗaya daga cikin nakasassu ake suna na asama'u yahaya daga challenge your disability initiative na ji daɗin wannan bitan saboda su wayannan drakan da suka zo sun zo ne don su inganta ayyukan da gwamnati suke yi wa nakasassu kuma sun zo ne ta fannin lafiya kuma sun ce duk wasu abubuwan da ya kamata na kasassu su samu kamar su ilimi da sauransu hankali hankali za a zo har wajen kuma saboda sun kira duk mutanen da masu ruwa da tsaki ya ba da nasa gudumawar to muna ga abin Allah yadda zai mutane suna ganin mu kamar mu ba mu da wani yanci shi ajansu mu muke kokari ta wayar da kan mutane su daina kyamatan kasassu su ma kamar kowa suke gaskiya nan kasassu suna shan wahala wa especially wanda suke kan keke in ka je shiga aji sai an ta daddaga ka mutane sun ta taimakon ruwan ba wani sai dai kar ka shiga ajin kuma yawanci malamai su ba ruwansu da nakasan ka yawancin malaman ma ba sa wani tausayin nakashashe kawai in sun ganka kawai sai su ta maka abu su ta maka da wulakanci irin su ga kai ma bai kamata ka zo kai karatu ba gaskiya ba daɗi hakuri kawai nake yi tunda ba wanda zai iya sauraro na balle ba kuma ya zo ya taimake ni a yanzu kan ina ga alamun an kamo hanyar canjin abubuwa akan nakasassu asma'u yahaya kenan Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. Gaida Amina Abdullahi Girbo daga Bauchi. A kwanakin baya ne gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar Amurka wato USAID suka gudanar da taron wayarwa al'umma kai game da yadda cutar malaria take da yadda take yaduwa da kuma waɗanda ta fi wa illa. Dr. Ibrahim A. Ahmad, kwararren likita ne da ke asibitin Nursing Home Kaduna, shi ya yi wa taron kan bayanin yadda cutar take da yadda take yaduwa a cikin al'umma. Wannan ciwo akwai kwayar cutar da ake cewa plasmodium ah, ita take kawo wannan ciwo na zazzabi. To amma ita wannan kwayar cuta ya ake samunta ya take yaduwa ga dan adam. Tana yaduwa ne ga dan adam ta hanyar cizo na sauro. Don haka duka abubuwan da za a yi domin maganin wannan cuta sun ta'allaka ga matakan da za a yi ɗauka wanda za su yi maganin sauro daga cikin daga cikin gidajenmu da kuma unguwanninmu shi wannan sauro me yake bukata saboda ya yadu a cikin al'umma wannan shine abin da ya kamata mu tambayi kanmu duk wanda ya tashi a ƙasar nan ya kuma tashi a kaduna ya kuma tashi a unguwan nan ya tashi ya ga sauro ko ba haka ba ba wani abu ne bako ba to amma haka ne a wasu ƙasashen duniya daban su ma duk wanda ya tashi yana zama ne a gidan shi da sauro duk wanda ya tashi ya san sauro a wasu ƙasashe daban amsa shine a'a ba haka bane ba mu ne nan muke fama da sauro har ya zama kaman wani ba ko a gidajen mu ko ba haka ba because duk gidan da ka shiga akwai shi ko ba haka ba amma mu ne muka gayyace shi to shine ya kawo kanshi ko ba haka ba idan muka koma asalin kalmar malaria kalma ce ta yaren italy wanda take nufin waje mai kazanta wannan shine ma'anin malaria kalma ce ta yaren italy wanda yake nufin waje mai kazanta saboda haka wannan ciwon asalin shi ya shafi duka kasashen duniya gaba daya hatta kasashen turai amma yau ba su da wannan ciwo me yasa saboda sun kawar da kazanta wadda wannan kazanta ta ce sauro yake bukata saboda ya yadu da fatan muna tare ko kafin sauro ya hayayyafa yana bukatar ya samu waje inda ruwa yake kwanciya wannan ya hada da kwata ya hada da kwale bani da kuma kwantena kwantena haka da ake ajiye su a waje hatta ledoji na fiye wata in dai har ruwa zai kwanta a waje to wannan dama ce babba ga shi sauro saboda ya shiga ya hayayyafa ya kuma zuba kwayayen shi a wannan waje to su kasashen da suka kawo da wannan cuta sun iya kawo da ita ne saboda sun yi maganin kazanta da ke cikin unguwanni ya zama cewa ba za ka iske kwata ko ina ba ba za ka iske ruwa a cikin kwata ba wanda saboda haka ga sun kauda damar da sauran ke ne zuba kwayayen shi da fatan muna ganewa saboda haka suka yi maganin kwata suka yi maganin leda fiye wata a ina suka yi maganin zubar da kwalabe a ko ina ko ba haka ba wanda yake idan mu muka duba namu unguwannin za mu iske cewa akwai kwata ko ina ko ba haka ba sannan kuma akwai ledoji na fewata a a ina sannan akwai ah, kwalabe da sauransu ko ba haka ba wanda wayannan su ne suke ba sauro dama na hayayyafa kuma daga kwata sai shiga ina akwata zai zauna ya rayu gidajenmu zai je ko ba haka ba. Dokta Ibrahim A. Ahmad kenan yake yi wa jama'a bayanin yadda cutar malaria take a wajen taro na musamman da gidan rediyon murya Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe ta ƙasa Amurka wato USAID suka gudanar kwanakin baya a unguwar Limi Kaduna. Da kuma haka ne za mu ja labulen shirin a yau sai mako na gaba idan Allah ya kai mu a tara domin jin wani sabon shirin. To masu sauraro a nan damu da sa'aya cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. A madadin dukan waɗanda aka ji muryoyinsu, Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. A gai da Malam Iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a jami'ai a burkina faso sun ce yau dinnan asabar an ceto 33 daga cikin mutanen da aka yi garkuwa da su a wani otal din alatu da 'yan ƙasashen waje suka fai zama da ke babban birnin ƙasar wanda wasu mayaka da ake kyautata zata masu kafin kishin islama ne suka kai mahari jiya jama'a nan take dai ba a tantance adadin mutanen da 'yan bindigar suka yi garkuwa da su ba gwamnatin ƙasar faransa za ta kaddamar da bincike kan wani gwajin magani da aka yi wanda ya sa wani mutum fita hayyacin shi yayin da kuma wasu mutane biyar da ake wa jinya ke cikin wani mawuyacin hali kalmar nasara mai ɗorewa a yanzu ita ce manyan jami'an gwamnatin amurka ke jaddadawa yayin da suke magana kan matakan kawar da ƙungiyar ta'addanci ta isis an kashe wani da ake zargin sa cewa shi ɗan ta'adda ne an kuma damƙe aƙalla biyu daga cikin cikinsu jiya jama'a a cewar 'yan sandan indonesiya wanda suka ce sun kai samami a wurare da dama bayan harin da aka kai birnin jakarta ranar da ta gabata. Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.